أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل ثم بين تعالى سنة الله يبين أمور risalati sallallahu alaihi sallam! li jami'in nasi wato gamewar manzancin manzo Allah sallallahu alaihi sallam!" ga dukkan mutane baki daya wa qala Allah yace inna anzalna alayka kitaba mu mun da tayi gare ka lin nasi don unwanin mutane ai da ajalihim saboda unwanin mutane wa innahu manadu masalihahum don shi ya ya kewaye da masalahohinsu fi ma'ashihim a cikin matsalolin rayuwarsa ta duniya a adiyan da matsalolin makomarsu ta ranar lahira wa huwa a shi ƙur'ani linnasi fata an aiko shi don umarnin mutane gaba ɗaya na gabar da yamma li'anna risalata wuka kazalika don manzancin maza Allah sallallahu alaihi wasallam kazalika ita ma ta haɗa duk duniya gaba ɗaya mun saukan ma ƙur'ani linnasi bil haƙi da abinda an na gaskiya muta'alliqun bi inna anzalna muta'alliqun bi anzala wa man yatada wanda ya shiryu fa nafsi ya shirye ne don kai ne duk wanda ya kama hanyar gaskiya ya tsaya bisa gaskiya ya aiki da gaskiya fa da nafsi ihtida'u shari'a ce don kai ne za ta yi umarni don umarnin da za a ba su na wanda ya shirya shi za a ba ba wani da aka yi ma ba wa man dalla wanda ko ya bace ya bar hanyar Allah da gangan ya bi hanyar da ba ta Allah ba wa inna ma yadullu alaiha dama yana bacewa ne ga kansa don shi za a ba sakamakon bacewa ba wani na za a ba sakamakon ba wa ma anta alaihim biwakil kai muhammad sallallahu alaihi ba mai hako kake ba wa tujbirahum balle ka tilasta su alal huda akan shari'a kai da ma wa inna ma zalika lillahi ta'ala tilasta mutane su shirya ya tabbata ga Allah wa adam shi kadai kai iyakarka wato ka yi abin da aka aiko ka da shi ya su abin da makwatasun bi tasarrufi Allah ana kebe shi da yin wanda ya dama amma kai ya kakka ka faɗi amma Allah shi kai wanda ya ga dama fi al-murakkab wal basit wato a cikin abu wanda yake marakkabi mai tarkibi da kuma wanda yake abin nan karami ko babba mai halki cikin halitta ta wala ko ta'ala ba mai tarayya da Allah bi zalika ahadu wajen abin nan tasarrufi ba mai jayayya da Allah ba wani guda da ka jayayya da Allah Allah kaɗai na ka yin wanda ya ga dama to ya wanda ka yin wanda ya ga dama mun roƙe ka Allah ka kyautace imanin mu kuma ka kyautace aqidan mu kuma watan gana watan Ramadana Allah ka sa ya wuce da duk wani rashin arziki da muke da shi Allah ka sa ya wuce da shi ya bar mana arziki zalla Allah ka zaunar da mu lahiya ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya wanda ka yin wanda ya ga dama ba bai tambaya ce الله يتوفى الأنفس الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس الله شيكي كربر رم قوة رأيوا حين لوكة تكي متوى wato abinda na littasarrufi almurakkabi abinda littasarrufi wato domin tasarrufi na yi kuma zahiran wa bayyane wa badinan da boye waye ta walla kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi yake abin na waye ta wafa shi yake karɓar ran Allah ti lam mutu ran da bata mutu cikin abin da na cikin kwananta ba to shi yake karɓar ranta fi ha cikin kwananta ai kun ga wato lokacin da mutum ka kwana kwana yayi kama da mutuwa wani ana iya ɗauka cewa a kai shi har wani gari mai nisa bai sai an ɗauke shi ba in an ka ta sai tsaye sai ku ga ya hwaɗi in an ka ɗauka an ka azanin shi lankwasa nan bai wasa abin da ya yi ba lokacin rai irin wanga namu wanda muke da shi ba da wannan rai lokacin wannan ya haifu daga jiki ne shi yasa kun ka ga wannan to Allah ne ya karɓi rai ne cikin wannan kwana ayyata wafaha Allah ki karbar ran wannan rai wakatan naumi lokacin kwana bit da tasarrufi albasir wato mai fadi zahiran fakat wanda yake na bayyane don kun ga ga bayyane ne kawai amma ga hakika yana da rai sai dai a bayyane za ka garan wato ba wani mai tasiri ba ne tunda ana iya yanke shi ana iya tsami duk abin da yake tare shi amma bai sani ba kuma gashi bai mutu mutuwa ta hakika ba amma ya yi mutuwa ta kwana domin abin nan mutuwar kashi biyu take Allah ya gafarta mana wa yamsikul lati qada alaiha al-mauta to nan cikin kwanan na rai wanda Allah ya wa hukuncin mutuwa sai ta mutu wani sai a tashi a ce ai tunda ya shiga kwana ba mu ga ya tashi ba kun ga shi a wannan lokaci da Allah ya hukunta mai mutuwa ya karbe ne cikin kwana wa rusulul ukhra wata ku wanda bai kaddara wa mutuwa ba cikin kwana bayan ya rike ranta da karshe ɗan asuba ta yi sai ya saki rai din ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambato wanda ya rubuta mata mutuwa can in an kai A yi wakati mautiya ila wakati mautiya zuwa lokacin mutuwarta wa abin da na wal mursala nafsu tamiz abin da ake nihi da sako mata ranta wato tamiz ya rarrafe ya dan yana gane wanga wani na wanga wani na wanga kayana na wanga ba na wana ba shi na an ka karfe mai ɗazu, ana ta kokari a ta sai da kwana ya ki tashi wani hadda ruwa aka zuba mai ga kunni ya zabu da sai ya dora karkaba a warre ya dawo shi kenan kuma bai san wanda ya zuba ba sai dai gobe sai dai gobe da sayi sana a dora magana ya ce to ita rai din wadda an ka sako ta miyizin na aka sako mata tabka biduni nafsul hayati ko babu tamyizi rayuwar kanta tana tabbata bi khilafil akasi sabanin abin da eh, akasi ne abinda aka si idan aka karbe rayuwa to ba baya da umfani amma idan aka karbe tamizi rayuwa tana da umfani ko da babu tamizin kala aliyun aliyu ya ce radiyallahu anhu fama ra'atu nafsun na'im abinda ran mai kwana ta gani idan mutum na kwana ya mawarkin ya ga wani abu wahiyar fi sama'i lokacin rai tana cikin sama irsali ha kame a sako ta ga jikin mai ita ila ha zuwa ga jikin mai ita wa hiya ru'ya as-sadiqa shine mawliki na gaskiya idan muka kwanta muka yi kwana to Allah yakan cire rayuwar mu rayuwar tana sama a lokacin nan sai a zo a yi ta sheka sai dai ka ta mai dai mai dai a ta sheka kamar walan kamun walan rayuwar wannan da kake rayuwa da ita tana sama to shi ne ali ya ce a wannan lokaci kamin ta dawo idan mutum ya yi mahalki ya ga wani abu na alheri to wannan shi aka ce ma fahiya ar-ru'ya as-sadiqa shi mahalki na gaskiya wa ma ra'atu da irsaliha amma abin da rai ta gani bayan an sako ta ta dawo ga jikinta wato irin kwanan da mutum ka kwantawa haka yana dan angaje angaje haka kwana dai ba kwana ba haka sai ya yi mahalki bayan an dawo abin na da rayuwa ba da irsaliha wa mar'atu ba da irsaliha wa qabla ha fi jisdiha kamin ta tabbata sosai cikin jiki wa hiya ru'ya al kadiba ali yace shi aka ce mawliki na ƙarya li'anna min ilqa'i shaytan don shaytan ya kabuta amma sadda rai take can sama inda Allah to shaytan bai iya saduwa da ran balle ya sa ta mawlikin ƙarya a wannan lokaci wannan shine maganar Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa rawa shaykhani Bukhari da Muslim sun ruwaito an Abi Huraira radiyallahu anhu kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idza awa ahadukum ila firashihi in dayan ku ya taro kai ne zuwa ga tabarma tai falyan fud firashahu ya kakkabe tabarma tai bi izari. wato da abin nan izarihi wato zane na na ciki wato zane na na kunkuru ne ya sa ya kakkaɓe tabarma ta da shi wa wula ya dare ma khallafahu alayhi Don shi bai san abin da ya mai halifa ba yanzu yanzu in ka taya daga tabarmarka kar ta kai boli ka dawo to ba ka sa abin da ya kwanta wurin ba kakka kwanta sa ka ɗan kakkaɓe ta kwan kada ka kwanta ko wani mugun abu ya kwanta wurin don in kana da alkaru. to dan bai matsowa kusa gare ka yan dare in kana da azkar to amma da ka tashi sai shi sauri ya kwanta wurin don yana son irin wannan tabarmar taka bai samu bai irin ta sai shi sauri ya kwanta to wani da ya kwanta da wasu tsutsotsi zai bari wurin da ka kwanta sai ka yi ta jin wani abu na hawan jikinka kun ka gani dai yana kana ji ne ga jiki ka sai ka sa ka kakabe, yan ka kakkabe yana kabuwa amma ka diba ka gani dai to sannan dare na balle ka ce akwai addu'a kaza bari in karanta ga ruwa iyayya ba wurin su mutu babu dare na to sai annabi ya ce ka sa abin ka kaba dai sai ka kakkabe to in ka kakkabe Allah na kakkabe su gaba dai don mugun abin da ya sa to Allah na kakkabe shi don kai baka sa abin da ya haye shi ne ka bayan daga wanka kuna ji ko duk wanda ya tashi daga wurin kwana na ya dan in ya dawo ya kakkabe ya sa zane ya kakkaɓe bai san mugun abin da ya hau wurin nan ba bayan tashi ne ya ce to bayan ya kakkaɓe sun mai kula sannan ya ce bismika rabbi wa da ta jambi da sunanka ya Allah na azabi na wa bismika arfa'u da sunanka ya Allah zan ɗauke shi Allahumma ina amsakta nafsi farhamha ya Allah in ka riƙe raina ga kwanan gada zai yi ka kaddara mutuwa ta cikin kwanan ga take to farhamha Allah ka yi maraina rahama wa ina arsalta in ko ka sake ta na halka lokacin mutuwa bai yi ba fa hafazaha to ka tsare min rayuwata bi mata hafazu bihi ibadaka salihi da abin nan da kaka tsare bayan ka salihai da shi to kun ji addu'a kwana kenan Allah ya gafarta ba. wa laysa da ibnu adama illa shay'un wahidun dan adama bai da komi sai abu guda ai annabsu wato rai ita aga dan adamu shi kuma rai huwa huwal shi ne jawhari al-musharrafu wanda ake haskakawa nurani mai haske yakunu li ibni adama bi hasbihi yana gamuwa ga ɗan adamu gwargwado nayi wato bi hasbihi salasata ahwal gwargwado nayi wato ran mutum yana zama tare da mutum salasata ahwal bisa ga halaye uku halu ya kadace lokacin da kake farke kamar wanda muke ga to yanzu kana tare da rai kama wadda muke ga dofar ke hankalinmu na tare da mu to kowannenmu yana tare da rai na yi cikakke wahala nomin lokacin kwana kowannenmu yana da rai amma ba cikakke ba lokacin kwana kowannenmu na da rai amma ba cikakke ba wahala mautin da lokacin mutuwa duk wanda ya mutu ya mutu ba ya da rai gaba ɗaya ba ya da shi to halaye uku ɗan adam yake da su game da rai fa'innahu bi itibari ta'alluqihi bi zahirin insan shi rai idan aka lura da alaka ce da zahirin mutum wa badinihi da alaka ce da badinin mutum ta'alluqan kamilan rataya wato ta mai cikakka to tasbutu lahu halal yaqaza tana tabbatar mai da halin harkawa wa bi itibari ta'alluqihi bi zahirihi faqat idan an ka lura da cewa mutum na da rai amma zahiri daya na to wannan tasbutu lahu halin nomi tana tabbatar mai halin kwana kun ga lokacin kwana mutum na da rai bai mutu ba don ana gani yana motsawa amma dai baya da wani umfani haka Tunda baka tahowa ɗauka kaya ne ya ce ka ɗauka baka tahowa cuta ta ya ce ka cutan baka yanzu wani kusa gare ya ce wani tashi Kungar akwai ran amma ba ya da wata fa'ida a wannan lokaci lokacin kwana wa ya bari in abin nan in ƙida'i ta'alluki ya anin zahirar baɗin idan aka lura da yankewar rai babu shiga zahirin mutum halin harkawa kenan babu shiga gabaɗinin mutum halin kwana kenan to ta zubutu da wahalar lamauti ta na tabbatar mai da halin mutuwa lokacin sai a ce ya mutu kenan ba ya wasahihu magana ingantacciya anna abinna abinna annan nafsa jismul wato lallai rai jikina mai sanyi ko mai taushi mushabikun lil ajsam wanda yake garwaye da jikunkuna almahasusa waɗanda aka iya tabawa a jiya yujzabu ana iya kama shi wanda ka iya kamo shi yana iya kamo shi jawo wa yukhraju kuma a fitar da shi wa bi ikfanihi yulafu cikin likamani ne kuma ana lullube shi wa raju a nan shi wa abin nan wa raju sai a taka da shi wa raju bihi ila sama sai a taka da shi to wa yudraju ana nan nade shi wa bihi kuma ana takawa da shi ila sama'i zuwa sama ya arju yana hawa zuwa sama da kai ne shi rai la ya mutu bai mutuwa wala ya fana bai karewa shi rai bai mutuwa kun bai karewa walakin na mumkinul baka ila wajiba sai dai rai yana yi wa ya dawama amma ba wajibi bane yana yi wa rai ya dawama amma ba wajibi bane ya misali yan wuta suna shiga wuta Allah ya ce khalidina fiha abada to idan ya ga dama sai ya tabbatar da rayuwar tasu idan ya ga dama yana da kashi ta ba wajibi na ba a ce rai sai ya tabbata amma dai yana yi wa ya tabbata wahiya mai malahu a wa laysa lahu shi rai yana cikin abin da adda farko amma bai da ƙarshe wato in ya zama mai dawama ne Wahuwa abin nan bi waye da yin shi rai yana da idanu guda biyu yana da hannuwa guda biyu wa annahu dirihin dayyibin wa khabithin shi rai in na musulmi na yana da kamshi turare mai kamshi in na musulmi na sadda aka ɗebe shi ga jiki a taka da shi zuwa sama zai yi wani kamshi kama wada hadisai suka tabbatar wa kamisin kuma yana da ɗai in rankayi na yana ɗai da an tasan sama sai mala'ikun sama su ɗora tambaya wani irin abu na kun ka taho da shi wari ne ya kai mana ko ina idan rankayi na kenan shi yadda wari kama biya hadisi abi horaira kama wadda yake cikin hadisi abi horaira hadhihi a ajsam wannan sifofin jikunkuna kenan la sifatul arad ba sifofi ne na a arad wato abin nan jikunkuna wayanda ake ce ma al'ardu ba ya marfu marfu'an kuma an ruwaito wannan hadisi marfu'i min hadisi jabir bin abdullahi na hadisin jabir bin abdullahi kila an ce ya a yana mu ahlul janna tambaya muka ya rasulallah ya aljanna suna kwana kalala ya yace ya aljanna ba su kwana me yasa ba su kwana ya yace annawmu aqul mautu kwana dan uwan mutuwa wal jannatu la mauta fiya aljanna ba mutuwa ce kun gani wato abin nan kwana wato yayi kama da mutuwa shi yasa idan mutum ya yayi kwana aka yi mai duk abin da aka yi wani ma mai mugun kwana ana iya dauka ce daga nan a kyale shi har a kai shi sakwato a aje shi wani wuri bai ko sani ba bai ko sani ba saboda kwana to kun ga ashe kwana dan uwan mutuwa na a kharaja huddar qutni in na bi zalika lalle cikin wannan bayanai la'aya ce akwai ayoyi da lalatun mai nuni ga cewa Allah guda ne bai da abokin tarayya liƙaumi ya tafakkaru ga mutanen da suke yin tunani mu don masu tunani fa ya alamu na su suke sanin annat tasarrufar mutulaka lalle tasarrufi mutulaki ya khatasi billahi ta'ala wa ke ya banta ga Allah shi kadai wa idza lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala an-nasi bi wakilin Allah ya ce wa annabi wa ma'anta alayhin bi wakil idan annabi ba wakili bane ga mutane baya iya fake mutane ya tilasta su sai sun yi abin da an ka aiko shi da shi wa laisa lahun wakilun wa Allah wa ta'ala mutane ba su da wakili ba Allah in dai annabi ba wakilin su bane to mutane ba su da wakili Allah kadai ne ke wakilta su don haka bai ji wa raddul umuri ilai yana zama wajibi a yi raddin al'amurra zuwa ga Allah wa ibadatihi kuma a bauta wa Allah da kyau kama shari'a huwa kama wanda shi Allah ya shar'anta ala lisanin nabi ga harshen annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi a bauta wa Allah kamar wanda Allah ya shar'anta ta harshen annabi in inda ya tabbata annabi yayi magana ya tabbata annabi yayi aiki ya tabbata an yi aiki annabi ya gani ya tabbatar to abin nan ya zama addini ga musulunci idan annabi ya zo ya iske ana yin abu bai ce a bari ba to abin nan sunna abin nan sunna na a yi shi kun ga bisa ga wannan ka'ida da malamai sun ka faɗa ko nan ɗai mun ka tsaya da annabi ya shigo gida ne iske mata ce da tasbaha abin da ɗai ya ce mata kina so in faɗa miki tasbihin da yawan ga sauki to shi kaɗai in aka ɗaukai bisa ga ka'idar malaman sunna da sun sunna jan tasbaha sunna bai ce mata ki bari ba ce ya ɗai kina so in faɗa miki in shirya da ke ala aisar min dalika ga abin da ya wannan sauki amma bai yi magana turbaha bai ban mata abinta ga ka'idar malaman sunna in annabi ya ga abu sunna annabi ɗayan abu uku ne abin da ya ce a yi da wanda ya yi da wanda ya gani ya kyale waɗanda su aka ce suna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gabarta mana saboda haka matasa abin da muka ce ku ta yin karatu ku yi ta yin karatu in ba ku sa abin da ake ce suna ba alal akalli ku ɗauki iya a suna na shehu ɗan hodiyo ku ɗauki iya a suna na shehu ɗan hodiyo farko abin da littahi ne farko littahi ne ku diba shi na bayanin sunna don ita ta yi ka magana cikin littahi ne to yana bayanin ta ku diba ku ga abin da ake ce suna. ɗayan uku ɗin gada kun kana gaya muku duk sunna aka ce mai to Allah ya gawarta mana shi wani bai san abin da a sunna ba abin da ɗaya annabi ya yi shi yaka dauka sunna ai abinda annabi yayi sunna ta amma ba mai ƙarfi kwarai ba abinda yace ai shi yahi ƙarfi wanda yace ai shi yahi ƙarfi sannan wanda an kai ya tabbatar shi ka bi mai ga ƙarfi abinda yayi shi ka bi ma shi ka bi musu duka shi annabi uku abinda yayi sallallahu alaihi wasallam dan yana yi dan ya nuna halacci amma duk kajiya ce ayi ayi ya matsa ayi to abin nan na da ƙarfi kwarai to Allah ya gafarta mana Allah ya shirya mu ya shirya matasan mu summa bayyana ta'ala fasada amalihim sannan Allah ya bayyana bace ayyukan abin nan mushrikai wa fasada ra'ayi da lalacewar ra'ayin manya abu da gairar lahi wanda ka bauta ma wani Allah la dalabi shafa'ati inda Allah wai don neman Allah dan neman wannan da ya bautawa ya cece shi a wurin Allah wa sai Allah ya ce subhanahu wata'ala am ittakhadhu أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أم واتوكوكو أبل بري اتخذوا من دون الله أولياء أبنا اتخذوا من دون الله شفعاء سنة كما ستتوى عند با الله wato min dun Allah wa'anda ba Allah ba ai ma abu da da wasu abin bauta wa'anda ba Allah ba shi ba a'a masu ceto inda Allah a wurin Allah bi za a da ce wasu sun rike wasu masu ceto wa'anda suke bauta wai idan su cece su ga musulunci akwai masu ceto ba, duka musulmi za su yi ceto sashen su zai ceto ga sashi bayan ceton mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ceton sauran annabawa da ceton mala'iku da ceton malamai da ceton muminai sashen su ga sashe duk za su yi ceto amma abinda a haɗari ka riƙe wani ka bauta mai don ya cece ka to gaskiya ka yi laifi babba kuma ba zai iya ceton ka ba don allah naka cewa kaiwa ne tashi ka yi ceto don ya ce wala ya una illa ta za ba su yin ceto sai wanda allah ya yarda da shi ya ce a cetai to muddin ku baka shirya da Allah ba bai cewa a cece ka ko da ga sunan sun yi zaune masu ceto na jiran suka yi aike su to wannan da ka aike su in baka shirya da shi ba bai aikin su wurin ka kana gane baka da wani da sai shi ta aiki har ake waye ka tana ta aika bai aika wurin ka ba dan bai da alaka da kai to saboda ka akwai ceto amma dai a rike wani abauta mai don ya ceto shi abba ai amma akwai ceto kuma ceto annabi duk wanda mallan yi yu'min biha duk wanda bai yi imani da ita ballam ya kun min ahliha bai cikin masu ita haka ya faɗi da baki ne yace ceto na inda lahi haqqun ceto na wurin Allah gaskiya ne wa mallan yi yu'min biha lam kun min ha duk wanda bai yi imani da ita ba bai cikin masu ita saboda haka ceto gaskiya na amma bauta ma Allah wanda ka bada izini yi ceto sai ya bada izini a cece ka Allah ya gafarta mana wallawan ka ce musu wani wayanda suka rika suna ko iya ceton wayanda suka bauta ma don su cece su a yashwa'un suna ko iya ceton walau kanu la milkuna a min shafa'a ko da basu mallaki komai na ceto ba wa gaira da waninta wala aqiluna annakum ta'budunahum ko da basu gane kuna bauta musu ba wala gaira zalika ko wani wannan wal jawabu an sa ita ce bagi da kun zalika bai kamata ku bauta musu don su cece ku ba ceto na Allah na shi kadai qul lillahi shafa'atu jami'a qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ard thumma ilayhi turja'un ko lokaci lillahi shafa'atu jami'a ceto ta tabbata ga Allah shi kadai Allah ɗaya adda ceto faɗa musu lillahi shafa'atu jami'a ceto in dai na gaskiya ne babu shiga kowa in ba ga Allah ba ai huwa ya khatassu biha Allah shi kadai yake banta da ceto wala wa ahadun illa bi idni ba wani guda da zai ceto in ba da idanin Allah ba man ladhi yashfa indahu illa bi idni ba wanda zai ceto wuri ne sai da idni ne haka ya kwadi ya ce ba mai ceto wuri ne sai da idni ne lahu mulku samawati wal ardi sai ya kama dalili wanda ka nuna ya mallaki ceto ya ce lahu mulku samawati wal milkin sama da milkin ƙasa nashina ceto ko cikin ɗayan biyu ɗanga yake ko sama ko ƙasa to milkin sama da ƙasa duka nashin sun ma ilahi turja'un sannan wuri ne ake dawowa da kowa saboda girmanka Allah ka cece mu daga azabarka amin Allah ka cece mu daga azabarka amin Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana amin wa abin nan wa idza zikira Allah wa idza zikira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah وإذا ذكر الذين من دونه تبشرون to wanda bikira Allah wahdahu idan aka ambace Allah shi kadai duna alihatin ba ba ambace allolin su ba aka ce Allah kadai aka bautawa ishma'az zaqulubu alladina la yu'minun ay nafara sai zukatan su ishma'az zaq ma'anata ay nafara sai zukatan su ta gudu wanqaba da sai ta gince ta gince qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan wa'anda ba su imani da ranar lahira idan aka ambace Allah an ka ce Allah kaɗai ka ceto shi kaɗai ka ba da izina a yi ceto Allah kaɗai aka bautawa ba a bautawa kowa sai shi to zukatan waɗanda ba su da imani da ranar lahira sai ta mace ta mace ta zuke saboda damuwa ba su ji daɗin wannan magana ba kun san idan ran mutum ya ɓaci ya samu damuwa kwarai ga huska ce aka gane sai ta mace alamar rai ne ya baci kenan wa idza zikira alladhina min duni idan ko aka ambaci wani wanda ba Allah ba an kace ai ana bautawa gumaka ana bautawa aljannu ana bautawa malamai da waliyai to idan aka faɗi wannan sai su ji daɗi idahun yastabshiru sai ga suna bishara huskar su tana ƙara fadi don kun san idan mutum ya ji daɗi huska ce sai ta bude ta yi fadi in kore ne ya ɓaci sai ta mace ta ginci to saboda tsananin jin daɗinsu da zara an ka ce ana bauta ma wani wanda ba Allah ba sai huska su ta yi faɗi saboda tsananin jin daɗi lefar da iftita ne biyan saboda tsananin hitinuwarsu da wa'ina abubuwan bauta wani siya ne haƙƙan layi da tsananin manci wasu ga haƙƙin Allah wa balaga haƙiƙa wa balaga hakika ya isa matuƙa fi amraini ga ambaton al'amuran ga guda biyu na gincewa huska da buɗewa huska ya ambace shi ya isa matuƙa ga ambato hatta balagal ta fi abina algayata fihima har ya kai iyaka game da su ina innal shara hakika da aka ce mabushara an yamtali a kalbuhu sururan zuciyar mutum ta cika da farin ciki shi aka ce ma abin nana shi aka ce ma bushara zuciyar mutum ta cika da farin ciki farin ciki har ya kawo waje hatta tambasi da lahu waje ne ha huska wato hata huska mutum sai ta buɗe haka ta yi faɗi saboda ya ji dadi ya ji dadi in zuciya ta ji daɗi sai kaga ta bude daga nan sai kaga huska ta buɗe ta ƙara faɗi saboda ya ji daɗi kun ga in an ka ambaci wani abin bauta wanda ba Allah ba kenan wal izaz abin da shi ko aka ce ma izaz wato takura an yamtali a gadaban ya cika da kushi wa gamman da bakin ciki hatta yan kabida adimo je ha abin nan wato hata wagga ta bayyana ta huska sai ta ginci ta ginci alamar rai ne ya baci kenan summa a kabara wannan kunga wato yadda mashirikai suke kenan idan an ka ambaci Allah an ka ce a kaɗaita shi da ibada in aka ambaci kuma wanda ba Allah ba kunga yadda suka jin daɗi to ku yi ƙoƙari ku kaɗaita Allah mukulisi na ad na walau kariha walau kuna a filasin addini gare ku da mashirikai ba su so ku kaɗaita ku ce Allah kaɗai bai da abokin tarayya kuma ku yi tsayin kuna Allah kaɗai bai da abokin tarayya ko da mashirkai ba su ku dai tsaya nan wurinku ko ba su so haka nan ba Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ƙara mana tauhidi Allah ka ƙara mana tauhidi duk yadda kaka so a yi tauhidin ka Allah ka taimake mu yi tauhidi haka qulillahumma qulillahumma fatir as-samawati والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ثم أكبر تعالى نبيه سنة الله يبقى النبي نيلا باري wato an yalta jiya ilaihi bidu'a in ya ga abin da ya tsanani to ya jingina ga Allah shi ta addu'a dan ta addu'a kamar wanda hadisi suka ce tana anhwani ga masiba wanda ta sauko da wanda bata sauko ba idan ka samu kanka cikin matsala in ka yi addu'a tana anhwani sai Allah ya hishe ka da ciki idan baka samu kanka cikin matsala ba kai yawaita addu'a Allah ya tsare ka idan masiba ta zo ba za ta iso gare ka ba sai a tsare kun ga ta yi amfani lokacin da masiba ta sauka da lokacin da masiba ba ta sauka ba saboda yaka ba a son mutum ya zanna bayyan addu'a so ake kullum ba sai ka ga abu ba kamar ku yara matasa ba sai kun yi aure ba kai ta kun Allah ya shirya ma diyanka Allah ya sa musu albarka ga ka ko ma ba kada kakkace sai ka samu mata sai ka samu da ya ce musu addu'a Allah na ansatta in ya anshe ta ko da iyaka sai wasai sawo kamar shuka bisa taki sai ka ga suna ta jin daɗi ko kana nan ko ba ka nan sai su rayu rayuwa mai albarka kamar da kun ka ga na abin nan annabi ibrahim sun rayu da ya gina ɗakin ka'aba yana ta yin addu'a Allah ya sa ma ɗiya ne albarka ai kun ga lokacin bai da kowa amma yana ta addu'a to ko da ɗiyan sun ka to sai sun ka iska taki sai sun ka hau sun kai ta jin daɗinsu to kuma ku yi ta yin addu'a ita ce makami babba Allah ya gafarta mana to Allah ya ba annabi na yi labari cewa abinda ya kamata ya jingina an yalta ji a ilai ya jingina ga Allah biddu'a da addu'a idza ta hayyara fi amrin idan ya yaddi mauta ga wani al'amari misal haula'i cikin misalin irin waɗanga mutane wa ajaza fi inadihim kuma ya kasa ga ƙin gaskiyarsu duwa da gaskiya ta zo gata ta bayyana an gani kuma sai su ƙiyarda kamar misalin da gaya muku wani wai an gwada mai hadisai malaman hadisi duk sun ce ingatattuna annabi ya ga tasbaha ya tabbatar ya gani ya tabbatar kuma ya yi yabo gare ta ya ce madalla da ita kawai da ya buga ya buga ya ga babu inda zai samu dalili sai ce to a wannan da ɗayan dabino an kai ta waga kuwa da yadda bino an kai ta ba shi kenan ya tsaya nan wurin bai tuna shi da aka magana musulmi na ba shi na wancan na dore ba nan da qur'ani ya sauka musulmi ba shi na ba shi wani na ha in an ka ce sai wancan in yace sai wancan na asili to yanzu shi wadan wata na kayi na ba ba shi na musulmin da aka magana ba ya mance da wannan wai saboda inadi da kyan gaskiya to sai Allah ya ce ma annabi ne to idan yagga al'amarinsu ya kici ya ƙi canyewa sun ce hujja an kawo kuma suna talake laƙe washe shaki shakimatihim da tsananin matsalolinsu to ya mai da al'amari ga Allah ya ɗauki buta shi alwallah shi sallah shi ta addu'a wa inna wal alal Allah shi yana da iko ga dukkan komi wal alimu bil ahwali kuma Allah masani na da halaye Allah masani na da halaye waƙala sai ce kulka ce allahumma ya allah allahumma bi ma'ana ya allah faɗirar sama wato al'adu ya allah wanda ya kaji halittar sama bakwai da ƙasa ai abin na na abin na na allah wanda ya halicci abin na na majiyarsu alimul gaibi wa shahada kuma abin na na wanda homa wanda ya kaji abin na sama da ƙasa wato abu ma wanda ya kaji sama da ƙasa alimar gaibi wa shahada ya Allah wanda ya san abubuwan da aka yi a boye da wanda aka yi bayyane ma gaba wa ma da abin da ya faku da wanda ya bayyana anta bai baina ibadika ya Allah kai kake hukunci tsakanin bayinka fi ma nufi ya a cikin abin da sun ka kasance suna saɓani ciki ne min amri dini na al'amarin addini ya Allah ihdini da maktalabu fihi mina haqqi ka shirya ni ga abinda sun kai sabani gare na gaskiya Allah ya ce ka ɗauki matakin addu'a idan za ka yi addu'a ka ce Allahumma fadiras samawati wal ardi alimul ghaibi shahada anta tahkumu baina ibadika ma kanu fi yakhtalifun Allah kai min kaza Allah kai min kaza Allah zai karba Allah zai karbi addu'arka idan za ka yi addu'a ka jiya wannan aya Allah zai karbi addu'arka to Allah mana roƙonka ya Allah Allahumma fadirar samawati ci ard alimul ghaibi shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu bihi yakhtalifun ya Allah ka shirya muga abin da suke sabani gare shi ya Allah ka kyautace aqida da imanin ya Allah ka hada kan muka hada kan malaman ya Allah ka hada kan kasan ya Allah ka zaunar da kasan mu lahiya Allah ka hada kan jihar Allah ka zaunar da jawon mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka yi muna ƙarshe mai kyau yadda ka gwada mana farkon watan ga Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya babu wata ya babu wani ya muci babu wata hitina kuma Allah ka haɗa mu aljanna haka yadda ka haɗa mu haka a nan, Allah ka haɗa mu aljanna haka don darajar sunayenka da sifofinka maɗaukaka. to a akbara ta'ala jazaa a abin na abada to gaidallah sannan Allah ya bayyana sakamakon masu bauta ma wani wanda ba Allah ba lidalabi shafa'atihim dan neman su cece su inda hu ta'ala a wurin Allah madaukakin sarki wa qala walau anna lil ladina zalamu ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولو أن للذين ظلموا دا أتشي وإن سنك ذالنشي سنك بوتا مون متن ويدن يتشيشي سران القيامة هو وانا أبدن يتشيشي da a ce duk abin da mafi la'adli jami'an duk abin da abisa ƙasa nasu duk siyasa ga da kudin gwamnatoci na kowa da kowa gabar da yamma su adda duk hetun ɗin gada da aka tunowa cikin ƙasa duk su adda jami'an duka wa huma a hukuma a kawo wata duniya kamar ta du'a ba su labta mai su ila azabi yawon qiyamah da sun nemi fansa da shi ga azaba mummuna azabar ranar kiyama in sun ka ga azaba za su ce ya Allah ka anshi dukiyar ga duka mu ka tsira da mu daga azaba don ku san duniya banza ta samun lahira ita a alheri duniya banza ce ba wai dukiyar birnin kai ba ta duk duniya a ce taka ce kuma a kawo wata ta kamata wata duniya kamata a ce duk kai adda in mutum ya ga azaba an ka ce kawo su duka da ya mika su don kada a sa shi wuta don ku san cerewa daga wuta babban abu na abinda ya tsirar da kai daga wuta alheri na rike shi kwarai abinda ya tsirar da kai daga wuta rike shi kwarai Allah ya kare wa badalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibun ya ya bayyana gare su daga Allah abinda ba su yi zato ba abinda ba su kasance suna zato ne ba don ba su yi zaton Allah azaba zai musu ba sai ga al'amari ya bayyana Allah na batun yi musu azaba bayan ba su yi zaton haka nan ba ya Allah ka kyautace aqidar mu da imanin mu yo wani wanda baka yadda a bauta mai ba Allah ka kare mu daga bauta mun sani baka yadda a bauta wa kowa wa in ba kai ba Allah ka kare mu daga bauta mu kowa in ba kai ba Allah ya kare wa badalahum wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yas yastahzi'un wa badalan sayyi'atu ma kasabu mummunan sakamakon abin da suka aikatawa da daya bayyana gare su da suna ta yin shirka ana ta wa'azi sun ki ganewa ba su san hadarin shirka ba sai yau ga shirka ya bayyana gare su wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin nan da suke izgili da shi na azaba ya sauka gare su ai jaza'a istihza'ihim sakamakon izgilin da suka yi bi ismillahi da suna Allah da kira wa hadu in an ka ambace shi dai su dora gince huska suna shan toka wasu bisharihum da bisharar da suka yi idza zikirat ma abudatuhum in an ka ambace abubuwan bautarsu suna ta bishara suna jin daɗi in an ambaci abubuwan bautarsu an ka ce a bauta musu ƙilalar su kaɗai, aw ma Allah ko kuma a bauta wa Allah su ma a bauta musu sai su ɗora bishara suna jin daɗi to duk wannan mugun aiki yau ya bayyana gare su la'annahu istihza'un billahi domin a ambaci wani abin bauta ka dora yabo nai a ambaci ibadar Allah da bayi ne na kware ka dora suka istihza'un billahi izgili na da Allah Allah zai kalaka kulla shay'in Allah wanda ya halicci dukkan komai wa malika hukumma milkin dukkan komai wa ta'ala Allahu amma yushrikuna Allah ya daukaka daga abin da suke shirka da shi wato a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ranka ya ɓaci a ce Allah dai sai wa da Allah ya ce ranka ya baci a ambaci wasu mutane waɗanda ba musulmi ba da abin bautar suka ji daɗi cikin ranka to isi za'un billahi ta'ala izgili na da Allah izgili da Allah saboda haka ku da irin waɗannan abubuwa wani lokaci idanu sai su rihi saboda abin da bai kai ya kawo ba wani lokaci sai idanu su rihi to a rika yi ana tuntunawa a rika yi ana tuntunawa Allah ya taimake mu da mu da ku duka Allah ya kare mu na aqidan Allah ya kare mu na imanin saboda girman ka Allah duk da duniya ga take canzawa muna roƙonka ya Allah fadir samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun duwa da duniya ga take canzawa Allah kai muna karshe mai kyau Allah kai muna karshe mai kyau Allah ka kyauta karshen mu saboda darajar sunayenka Allah ka shirya mana ƴan diyan saboda sifofinka madaukaka Allah ka shirya mana ƴan diyan dukkan su Allah ka shirya su kuma ka sa musu albarka kuma ka ba su hankali cikakke kuma ka ba su lahiya cikakka kuma ka azirta su ayyuka na kwarai kuma ka yi musu karshe mai kyau kuma ka sa da mu da su ka hada mu aljanna in kiyama ta yi ka fake mana su ko ba mana Allah ka ka bari su walakanta inda duk sun ka shiga Allah ka kai su lahiya kuma ka dawo mana da su lahiya don darajar sunayen da sababin ka madaukaka summa dakara ta'ala nau'an akhar sannan Allah ya ambaci wani nau'i na daban min shirki na shirka wa huwa annahu idza wajida shay'an min ni'ima shine idan an ka samu wani abu na ni'ima to wa huwa annahu waje da shay'an shi mutum idan ya samu wani abu na ni'ima kamar kaya sun kai arha an ka samu zaman lahiya da kwanciyar hankali cikin ƙasa to yanmihi ila amali sai mutum ya jingina wannan ga kai ne yace ai ai muna da kokari kun ga kokarin mu shi ya samu ka samu arhar kaya mun ka samu ni'ima mun ka samu kwanciyar hankali au hilati ko ya jingina shi ga dubara ce amma wai za a saba hudurrun idan masiba ta shahi shi kamar cada kaya kaya sun kai cada an ka sami wani abu wanda ya kama da ya? to daga nan fahuna yarju ilallahi nan sai kaga ya dawo ga Allah shi mutum li ya kashi fa wa'ano da Allah ya ya mai yace to shi ma wannan nau'i ne na shirka shi musulmi so ake yi a cikin dare nai da yini nai shi musulmi so aka yi a cikin dare ne da yini ne jingina ga Allah a cikin motsi ne da shiru ya jingina ga Allah ko mina na ya samu ya san cewa daga Allah ko mina na ya san cewa daga Allah babu mai kawo nasiha in ba Allah babu mai kawo masiha in ba Allah abinda kuka je Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير abin da ya same ku na masiba saboda abin da hannuwanku ta aikata ai saboda hannuwanku amma kawo sakamakon Allah ya kawo sakamako da kun kai mai laifi ya kawo sakamako kun ga har yanzu al'amarin daga Allah yake ba daga wani ba to duk abin da ya sami ku kuma yaso ga Allah kuma ku dawo ga Allah ku yi addu'a don Allah ya ba ku ita kun ji annabin mu yanzu da al'amuran sun kawo da tsanani kun ji ga addu'a Allah ya shirya shi yace ya jingina ga Allah kamar wanda kun jiya to kuma abin da bi ya sami ku ku jingina ga Allah babu mai kawo sauki ga ƙasa in ba Allah ba babu mai kawo masiba ga ƙasa in ba Allah ba ko mu 'yan Najeriya na mun san haka nan don mun ga ya kawo mana sauki abinda ba mu yi zato kai tsaye ba sai mun kaga ya kawo mana sauki ne kai tsaye mun gani kuma mu 'yan najeriya ne saboda haka komi same ku ku dingina ma Allah kaya ne Allah ya ce wai za masal insana فإذا مس الإنسان ضر وولناه نِعْمَةً مِنَّا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فإذا مس الإنسان durrun idan masiba ta shahi jinsin mutum wato nau'i na mutum in an ce jinsi wato abin na halittun mutane suna da irin wannan al'adar idan masiba ta shahi su da ana shi al'insanu mutum idan masiba ta samai da ana sun shi ta addu'a gare mu wato lokacin da duk masiba ta samu mutum sai shi ta addu'a ga Allah shi kaɗai yana ta addu'a ya Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka kawo mana sauki cikin dare da yini ka idza kawwalnahu sannan idan muka canza mai a dai a matan mun ka ba shi ni'ima ai ina aman mun ka kawo mai ni'ima minna daga wurinmu? in muka canza masibar muka kawo mai ni'ima kala sai ya dawo yana sai bi yana cewa maoti tuwo ala ilmin dama an bani niima ga bisa ga ilimina da kwarewata da noma shi yasa ne yi shinkafa da yawa saboda ilimina da kwarewata da sana'a shi yasa ni samu riba da yawa da ire-iren waɗannan maganganu ala abin utitu ala ilmin minni an bani wannan saboda ilimi daga wuri na biyu jiwe kasbi da haskokin sana'a ta wato neman arzikin nan bijiti da kokari na wa shahadi da ishahadi abin da ya sa na samu kenan ai kai ma in ka kokarta za ka samu ni ma ka gada da ni yi kokari na samu kun ga bai jingina ma Allah ba sai jingina ga kokari dai wa in kana sihatan in ko lahiya ta ya samu kala sai ya ce innama hasala zalika dama rashin lahiyar ga ya gushe lahiyar ga ta samu garan bil ilajin fulani ai magani kazana maganin na ai da ka sha shi sauki zaka ji kaji ya doke ma Allah kaya ne ya ba magani bai san maganin gada ya sha ya ji dama daidai lokacin nan wani na da irin ciwo ne in ya sha shi ciwo ne karuwa ya kai da yake Allah ka ba da lahiya bai so ya warke ba daidai wannan lokacin da ka sha maganin nan kan warke in wani ya sha shi ciwo ne karuwa zai yi shi yasa kuka ganin likitoci idan abin nan wani likita ya rubuta maka magani ka sha in wani likita ya zagayo ka faɗa mai wanda da nika ji sai shi an shi takarda nan sai shi kansil da magani ce ka a koma sauri shi ka a koma sha ne maganin ciwon na amma kai ba magani na gare ka ba kai ciwo na gare ka sai ya rubuta wani ya ce a sha wani kuma da izinin Allah ya an ka sha sai a samu sauƙi domin Allah ka ba da lahiya kuma ya baya ce to amma mutum hadari na mutum ya jingina lahiya ga magani ya ce wa maganin nan nan. a magani yana da tashi fa'ida amma Allah ka sa shi fa'ida in Allah bai ga damar shi fa'ida ba ba zai yi ba wa za ta naƙudun wannan faɗi da walwalewa ne ka abin nan ka samu abin da kake so ka jingina ma Allah wanda kuma ba ka so ka ce abin nan ba ga wada abin yake ka jingina ma kanka wanda aka so wanda ba ka so ka ce Allah ne li'annahu lamma kana ajizan muhtajan domin shi mutum lokacin da ya zama gajiyayye yana da bukata dafar kulla ila Allah ta'ala da samu da rashi da sai jingina ma Allah wa bi halis salamati was siha amma lokacin da ya samu lahiya da inganci ga jiki ne kadahu anallahi ta'ala sai ya ɗebe ya yanke magana cewa Allah ya bashi lahiya wa asanadahu ya ɗebe magana Allah ya bashi arziki wa asanadahu ila kasbi nafsi ya jingina shiga sana'a kai ne yace wai kokari ne ne wa hadha tanaqudun qadihun wannan fadi da walwalewa ne ko mai muni walidhalika qala Allahu ta'ala don haka Allah yace subhanahu wa ta'ala qul kace hiya abin nan fitnatun ai alqaula wannan magana fitnatun fitina ce baliyatun masiba ce yubtala biha al'abdu an ka jarabi bawa da ita walakin na aka alamu ya'lamu sai dai mahiyansu ba su sani ba annat tahawilat istidrajun lalle ɗebewar talaucin nan da an kai ma da ɗebewar rashin lahiyar nan ta lalace wa jihanin jarrabawa ce in baka ya tura ba ba za ka ci jarrabawa ba saboda haka ku jingina ma Allah kaya ne baki ɗaya do wani abu ko menene ya same ku ku jingina ma Allah kaya ne subhanahu ta'ala kad qala alladhina min qablihim haqiqa na gabanin su sun faɗi wannan min umami na al'ummar da sun kauce ka karuna kamar karuna cewa ya duke yadda ya samu innama utituhu ala ilmin indi an ba ni ita bisa ga ƙwarewa da ilimi daga wurina wa qaumuhu da mutane nai a abin na na arradi na biya waɗanda sun ka yadda da maganan nan tashi ya laita lana mithla ma ya qarun suka ce kai ce da an ba mu irin abin da an ka ba qaruna kun gani wato irin su sun haɗu wannan maganar amma fa ma agana anhum ma kanu yaksibun abin nan da suka kasance suna aikata bai umhane su ba ai zalikal qawlu wannan magana bata umhane su ba li dalabi izzati minan nas dan neman girma daga mutane au jahil don wanda ya doke aikin Allah yace wai kokari ne na yasa ya samu kuɗi ai ba wani abu na yasa ya faɗi wannan ba so ya kai a ce shi ma babba na shi ma wata ciyana kun ga girma yaka nema wajen mutane shi yasa yaka kushe Allah bai ce Allah ya bashi wai kokari ne na ya bashi kai kokarin ka sai ya baka ga mutane nan kana gani wani sai ka ga wani yayi kuɗi ko takarda an ka rubuto mai sai ya kawo ya ce adiba mai me an ka rubuta ciki wani mai kuɗi na na gan shi aikin hajji ya ta yi ƙila kullum yana samun miliyan guda nan gida cikin sana'a ta yi amma sai an yi mai test sai ya ce dibamin me an ka rubuta wurin ga dibamin me an ka rubuta wurin ga in an ka faɗa mai sannan ya ce to akai banki sai sai ce a ce akai banki a samu sai an diba mai mm. ga yana wajen aikin hajji ba amma kila kullum yana samun miliyan guda irin tas din da aka yi mai an sai suwa an samu kaza ya ce to ga mota kaza nan tahi da mota kaza da mota kaza in sun zo a kai guda wuri kaza a kai guda wuri kaza ai kaza ai kaza na ce waje aiki haji ga wani dokta nan yana ta abin da bida a daukai aiki wa zai daukai libaranci ya yi karatu ya yi karatu duniya ta ya kware da ita ashe kun ga ba ilimi ka ba da dukiya ba Allah ka ba su saboda haka masu abu ya kamata su gane wannan ba alfahari aka yi ba in Allah ya baka godiya ka kai mai الله يغفرت منا الله شي منا جابورا فاصابهم سيئات فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين to lokacin da abin na ah, suka kauce ma Allah suka dora maganganu irin na karuna fa sai sayi'atu ma kasabu mummunan sakamakon aikin da suka aikata sai ya same su ai jazaoha walladina zalamu min haula'i to waɗannan da ka zalunci cikin waɗanga mutane na al'umma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ay kufaru hadhihi al'umma kahiran waga al'umma ya na mithla qawlihim suna waɗin mithla qawlihim irin magana wa'incan kahiran wa'incan al'umma to su bari in ba su bari ba sai sai ya atu ma ku sakamako mummuna na abin da suka aikata zai same su wa ma hum bi na kuma ba su iya tsere muna ai bi fa'itina azabana ba su iya tsere mu azabana أولم يعلموا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون shin su har yanzu ba su sani ba ay alladina yansibuna husula husulal gina wasiha siha nan da ka jingina samuwar arziki da wadata da kuma samuwar lahiya da ka jingina su ila ilimin zuwa ga ilimin su wa kasbin da sana'a su shin wai har yanzu ba su gane su da rizqa ba ƙarhi na ka sa a samu arziki ba Allah ne ka wadata arziki yabsudin rizqa yana fada da arziki yi wa yuwasi'u liman yasha'u ga wanda ya ga dama imtihanan don jarrabawa duk wanda ka ga Allah ya ba wadata jarrabawa ta wani ya ci jarrabawa wani ba zai ci ba wani ya ci jarrabawa wani ba zai ci ba jarrabawa ce saboda haka yin Allah ya baka wadata ya kokari yi ta roƙon Allah ya taimake ka ka ci jarrabawa in ya baka muƙami jahin kenan wata ɗaukaka roƙi Allah ya taimaki ka ka ci jarabawa wani lokaci ba ta daɗewa sai a jarraba mutum bai ci jarabawa ga ka kawara da daɗi sai ya ƙare ka rayu babu daɗi sai kai ta jin kunya kai ta walakanta cikin jama'a Allah ya gafarta mana wani babban mutum Allah ya bashi dukiya ya yi dukiya ya yi dukiya ya ɗora alfahari aka yi wani ɗaura aure da shi da 'yan uwanai yan naira dubu dubu ban kulli ɗaya suka su watsa far ya rasu ce a so so an ka taho ba a daɗe ba Allah ya kare jari ba shi ya hau kai ne Allah ya ce a kame shi a ɗaure shi an ka kame shi aka ɗaure shi aka kama durin gama ce aka sai zuwa kuma ba su biya ba shi ba aboki ne ka faɗa min ya ce sai mun ka ga yana zaune gida ko yaushe babu wata sana'a sai mun ka ce alhaji abin da ya kamata gidan mangana abokinmu ka taho ni na yi alkawari zan ba da kuɗi a sau ma baƙin mai in yi ma tebur ka yi zaune nan kana samun na abin da ka ci ya yi ka koma gida kana ta kuka alhaji ya ce wallahi gara in mutu wallahi gara in mutu da in zana wannan sana'a ya koma gida ya zaune kun ga jarrabawa ta bai ci jarrabawa ba an jarraba shi bai ci ba lokaci guda Allah ya karbe abin har ana magana a samu yan dubu goma a haɗa mai sana'a bakin mai yana haɗa gari ya mutu wallahi da shi zaune a to a iske shi wurin to irin wannan abin da muka so ku rika lura da shi kenan in Allah ya ba ku ku rika sara kuna diba bakin gatari in kun ka ci za to ku busa saboda duniya ba kuwata ba kuwata za ka ganta tana zuwa kuma sai ka ganta ta dauki baka san dalili ba to a rika yi ana tunani Allah ya gafarta mana Allah shi muna jagora <coughs> Allah ya ce abin na nan a shin su ba su sani ba annan Allah ya da rizka Allah shi yake fada da arziki da mai sha ga wanda ya ga dama imtihanan don jarabawa wa in kana lahilata lahu mutum koda bai da wata dubara wala kowa kun bai da kari sai Allah shi ba shi kudi bai kusan iyakarsa ba ni ɗanga da kuwa gani na ga wani mutumi in zai tashi yaro na haba tsoho na ba amma bai iya tashi sai ya rika sanda abin nan bai iya tahiya daga nan da ki kai bakin gode ben gaish ya hau mota amma malam kudi bai san ko nawa na ba kullun tahowa suka yi sana'a ce ko ina kudi ta ka kawo mai to inda karhi ka bada kudi shi wannan kohon bai yana samu ba sai dai shi zaune ga wuri an ka taho a ce ga ya hamsin sadaka